domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. A shirin namu yau za mu kawo muku wani gajeren labari wanda yana da matukar muhimmanci a ce ka saurare shi har ƙarshe domin akwai darasi a cikinsa. Akwai wani mutum yana zaune a gidansa da shi da matarsa da yaronsa da mai yi wa matarsa aiki. Kullum mutumin nan idan zai dawo da yamma yakan siyo lemun kwalba wato jus sai ya sa yaron nan ya je kicin ya zubo masa lemun a glass na jug idan yaron ya shiga kicin sai ya fara sha sannan ya karo ruwa a ciki ya kawo masa abin yana damin mutumin nan wata rana sai ya sayo lemun da yake canza launi idan an zuba masa ruwa bayan ya dawo ya ce mudi ɗauki ka je kicin ka zubo min mudi ya ɗauka ya tafi ya sha lemun sannan ya zuba ruwa yana zuba ruwa sai lemun ya sauya kala ya rasa yadda zai yi kawai sai ya kai wa alhaji lemun a haka ya yi sauri ya dawo kicin ya tsaya alhaji ya ga lemun ya canza sai ya kwalla wa mudi kira mudi mudi mudi ya ce na'am alhaji alhaji ya ce waye yake shan min lemu ne ya ƙara ruwa kullum sai mudi ya yi shiru alhaji ya sake kwalla wa mudi kira mudi ya amsa amma da ya yi masa maganar lemu sai ya sake yin shiru alhaji ya ce wai kana ina ne shiru mudi bai yi magana ba alhaji ya tashi ya shiga kicin sai ya ga mudi ya ce ashe kana ji na ina magana kake min shiru mudi ya ce ai alhaji idan mutum yana kicin sunansa kawai yake iya ji idan an kira shi alhaji ya ce kada ka raina min hankali mana fita ka kira ni in ji mudi ya koma falo ya ce da ƙarfi alhaji alhaji ya amsa mudi ya ce waye yake shiga ɗakin 'yar aiki idan hajiya bata nan sai alhaji ya yi shiru mudi ya sake maimaitawa waye yake shiga ɗakin 'yar aiki idan hajiya bata nan nan ma alhaji ya sake yin shiru aka yi haka har sau uku sai alhaji ya fito ya ce ashe kuwa da gaske ba a ji sai hajiya ta fito tana cewa me nake ji ne a gidan nan suka ce ai idan an shiga kicin ashe ba a jin komai in ba suna ba hajiya ta ce wannan munafurci ne kawai mudi ya ce wa hajiya bismillah Hajiya ta shiga kicin sai Mudi ya ce, Hajiya ta ce na'am, Mudi ya ce, waye baban bebi idan alhaji ya yi tafiya sai Hajiya ta yi shiru ya sake cewa Hajiya ta ce na'am ya ce ina tambayar ki waye baban bebi idan alhaji ya yi tafiya sai kawai Hajiya ta fito daga kicin tana cewa ikon Allah kenan. Wannan abu daban al'ajabi yake, ko alama ba a ji, duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.